نزلا من غفور رحيم arziki ne tanadajje don saukar ku daga Ubangiji mai yawan gafarar zunubban wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa kuma mai yawan jin kaya gare su.